wa inna ilaihi raji'un wata masifa nake ji tana neman banko mana to wallahi bari ku ji in gaya muku faɗa da zulum wallahi faɗa da talaka ne domin zulum ya yadda shi na talakawa ne kuma talakawa sun yadda da zulum wallahi wallahi duk mutumin da ya tunkari zulum ya tunkari talakawan maiduguri kai da talakawan najeriya ma gaba daya domin duk wani talaka yana ƙaunar zulum ya san me zulum yake yi shugaba adali irin zulum a rinka kishi kishin wata Tana mara daɗi a kansa talakawa mu tashi mu farka na rantse da Allah da annabi wallahi duk mutumin da ya rungumo wannan abin ya rungumo wa kanshi domin talakawa zai taɓa ba a taɓa yin gwamna a Najeriya irin zulum ba wanda ya san mutuncin talaka ya san hakkin talaka ya san ina talaka ike ina talaka zai je mai talaka ike yi mutumin da zai je tsugunna a gaban talaka ya zauna yi magana da su idan ya tashi wani ma fa bai san ma zulum din bane ba what does da